هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم حصونهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار الله shine wanda ya fitar da Yahudawan Banu Nadir waɗanda suka kafircewa Allah kuma suka ƙareta manzansa Muhammad daga cikin gidajensu a garin Madina a karo na farkon fitarsu daga Madina zuwa Sham alhali suna cikin Yahudawa ma'abota a taura bayan sun warware alkawarinsu sun biye wa mashirkai sai ya fitar da su zuwa ƙasar Sham. Ya komo minai ba ku taɓa zaton za su fita daga cikin gidajensu ba, saboda ƙarfinsu da kariyar da suke da ita, kuma su ma sun yi zaton katangunsu waɗanda suka gina za su kare su daga ƙobar Allah, sai ƙobar Allah ta zo masu ta inda ba su taɓa zato ba, yayin da manzon Allah ya yi umarni a yaƙe su, kuma a kore su daga cikin gidajensu sai Allah ya shigar da tsoro mai tsanani a cikin zukatansu da kansu suka rika rusa gidajensu ta ciki domin kada musulmai su amfana da su su kuma musulmai suna rusa gidajen ta waje ya kuma abota gani kuwa azantu da abin da ya afkawa waɗannan yahudawa saboda kafircinsu kada kuma ku zama kamar su sai ku samu irin sakayya da ƙubar da aka yi masu